radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio VOH na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta Juma'a da fatan an yi cikin koshin lafiya gajeren jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan za mu kawo muku sauran shirshiran mu da suka hada shirin nan na Afirka a yau akwai shirin na namurin masu saurare sai kuma shirin amsoshin fikihu akwai shirin kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jira abin da za a saurara da Allah kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu rari Assalamu alaikum. Yau Juma'a 18 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan Rabiu Thani na shekara 1444 Hijira Mariya. masu kuma sun cewa shekaru 119 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan nuwamban shekara ta 1903 a kulle yarjejeniyar daukar hayar mashigar ruwa ta panama a tsakanin gwamnatin kasar da kuma gwamnatin amurka a lokacin yarjejeniyar ta buƙaci gwamnatin kasar amurka ta biya gwamnatin kasar panama dala amurka miliyan goma sannan kuma ta rika ba da dala 220 a kowace shekara an ci gaba da yin haka har zuwa lokacin da mutanen kasar panama suka tilasta wa gwamnatin kasar da kuma amurka sake duba wannan yarjejeniya a shekara ta 1978 kasashen biyu suka kulla wata sabuwar yarjejeniya wadda ta bugaci amurka ta mayarwa kasar panama mashigar a shekara ta 1999 mashigar ruwa ta panama ta rike zirga-zirga tsakanin kasashen yamma da kuma kasashen gabacin duniya. masu rai kun san cewa shekaru 235 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan nomban shekara ta 1787 aka haifi lewis dagger mai zanen fasaha ɗan ƙasar faransa mai ƙirƙira kuma masanin kimiyyar lissafi ta hanyar bincike da naci ya iya cimma burinsa a fagen ƙirƙira mafi mahimmancin aikin kirkira wanda ya yi shine samar da na'urar kamara ta ɗaukar hoto wanda kuma ya samu wannan nasara ne a cikin shekara ta 1839 da wannan na'urar kamera ne ya sami damar ɗaukar hoto na farko a sarari abin da ya bai wa kowa mamaki da shi ne yadda kusan lokaci guda ne dukre da kuma joseph nespo su kirkiri na'urar kamera sannan kuma ya rasu a shekara ta 1851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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Kotu ta fara sauraron shari'ar ɗaruwan 'yan adawa da aka cafke a ƙasar Chadi. wani bincike ya tabbatar da cewa ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. an yi gwanjan kwallon da maradona ya ci da hannunsa a kan dala miliyan biyu tons kuma ga labaran da ke dake kotun kasar chadi ta fara gudanar da shari'a ga ɗaruruwan mutane waɗanda aka kama a lokacin tarzoma da ta haddasa asarar rayuka akalla hamsin tare da raunata wasu mutane kusan ɗari uku to sai dai shugaban ƙungiyar lauyan ƙasar ta chadi ya buƙaci a saki mutanen waɗanda ya ce an tsare su ne ba a kan ka'ida ba ƙungiyar lauyan ƙasar ta chadi ta yi matuƙar mamaki game da fitowar mai shigar da ƙara na gwamnati a ranar 24 ga watan oktoba inda ke ɗora laifi akan wasu mutane duk da cewa dai babu wani bincike wanda aka gudanar game da waɗanda suka mutu ko kuma suka samu raunuka a wannan tarzoma ikarar cewa gidan yari na kotu toro wanda ake kira da mafi tsaro an tanade shi ne domin mutane da aka yanke hukunci saboda haka san kamar kotun ta birnin injamina bata da hurumin bayar da umarnin tsare wani a cikin wannan gidan kaso. ma'aikatar harkokin waje ta kasar ghana ta fitar da wata sanarwa wadda take karyata wani labari wanda ake ta yadawa kan cewa ta gargaɗi 'yan kasarta akan zuwa najeriya a yammacin wannan labarin dai a ga wata sanarwa a kafafen sada zumunta da ke cewa gwamnatin ghana ta bukaci 'yan kasarta da sai ta taka tsantsan wurin ziyartar birnin abuja bisa dalilai na tsaro sanarwar ta zo ne ba zata bisa la'akari da kyakkyawar alaƙa da take tsakanin ƙasashen ghana da najeriya kuma irin cece ce da har ta kai ga harzika wasu hukumomin najeriya ɗin da makamanciyar wannan sanarwa ta yi a baya-bayan nan sai kuma da safiyar alhamis ɗin ma'aikatar harkokin ƙetare ta ƙasar ghana ta ce ba ta da masaniya akan wannan sanarwa hakanan kuma ba ta samu wasu bayanai da suke nuna cewa najeriya barazana ce ga 'yan ƙasar ba sannan kuma sun nemi afuwa kan yanayi ko tashin hankali da wannan sanarwa ta haifar ko kuma ta jefa jama'a musamman ma dai matafiya to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran wani sabon bincike da aka yi ya gano cewa matsalar sauyin yanayi ta haddasa mamakon ruwan sama wanda aka rika yi da kuma ya haifar da ambaliya a sassa daban-daban na najeriya da kuma jamhuriyar niger lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane matsalar ambaliyar ruwan ta bana ta kasance mafi muni a tarihin ƙasashen biyu na afirka ta yamma rahoton na ƙungiyar duniya ta haɗin gwiwa ta ƙwararru a kan yane wato world weather attribution ya ce tsananin ruwan sama wanda aka yi ta tafkawa kamar da bakin ƙwarya a daminar bana da kuma sakin ruwa daga wasu madatsu sun haifar da ambaliya a bangaren wasanni kuwa an yi gwanjan kwallon da tsohon dan kwallo na kasar argentina marigayi diego maradona ya jefa a raga da hannu a shekarar 1986 a dala miliyan biyu da uku tun a watan oktoban da ya gabata ne dai aka sanya gwanjan kwallon da marigayin ya jefa a wasan dab da na karshe na gasar cin kofin duniya a shekarar 1986 tsakanin ingila da argentina an tsayar da kwallance a ranar goma sha ga watan nuwamba a matsayin wani shiri na musamman na gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda za a yi a kasar qatar kwallon dai tana ɗaya daga cikin kwallaye waɗanda suka fi shahara a tarihi na kwallon kafa a duniya wadda kafin yanzu aka kesta cewa farashin ta zai kai fan miliyan uku to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin mu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun ɗaukin da ƙasashen amurka da turkiya suka kai wa gwamnatin somaliya ce a fagen yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta alshababul mujahidin ta ƙasar da ni sunu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. a baya-bayan nan sojojin somaliya sun samu nasarar kwato yankuna da dama daga hannun 'yan kungiyar ta'addanci ta alshababul mujahideen a wasu jerin hare-hare da suka kaddamar kan 'yan ta'addan da taimakon dakarun sa kai na kasar da kuma jiragen saman yakin kasashen amurka da turkiya marasa matuƙa ciki wakilin jaridar le monde ta kasar faransa daga birnin nairobi na kasar kenya ya watsa rahoton cewa a cikin watanni uku da suka gabata da gwamnatin tarayyar somaliya ta ɗaura ɗamarar kawo ƙarshen ƙungiyar ta'addanci ta alshababul mujahideen bayan da shugaban kasar hassan sheikh mahmud ya sha alwashin murkushe 'yan ta'adda a kasar sojojin gwamnatin tarayyar kasar da taimakon dakarun sa kai na ƙabilun somaliya gami da dakarun ƙasashen waje wannan gamayyar sun samu nasarar kwato yankuna kimanin arba'in daga mamayar kungiyar ta'addanci ta al-shabab kuma wasu daga cikin yankunan sun kasance tsawon shekaru bakwai a hannun 'yan ta'adda kamar ƙauyen masallacin ali gadot rundunar gamayyar kasashen waje da na cikin gida da suke taimakawa rundunar sojin samaliya sun hada da dakarun kungiyar tarayyar afirka ta artemis dubu ashirin da biyu da suke cikin kasar ta somaliya da dakarun sa kai na cikin gida wajen kasar ta somaliya gami da jiragen sama marasa matuƙa ciki mallakin ƙasashen turkiya da amurka kuma suna tsananta ƙaddamar da hare-hare kan mayakan ƙungiyar ta'addanci ta alshabab. lamarin da ya janyo hasarar rayukan 'yan ta'adda masu yawa a sassa daban-daban na ƙasar. wakilin jaridar ta le monde ya bayyana cewa "Ana nata bangaren kungiyar ta'addanci ta alshabab a cikin 'yan makonnin baya-bayan nan ta zafafa kai hare-haren ta'addanci a kasar ta somaliya kuma mafi muni shine harin da ta kaddamar ta hanyar tarwatsa wasu motoci biyu da ta makare su da bama-bamai a birnin magadishu fadar mulkin kasar a ranar 29 ga watan oktoban da ya gabata inda har-haren suka lashe rayukan mutane 116 tare da jikatan wasu 324 na daban kamar yadda a ranar 14 ga watan oktoban shekara ta 2017 'yan kungiyar ta'addanci ta al suka kaddamar da harin ta'addanci makamancin wannan a wannan wuri ta ta hanyar ta da wata babbar motar ɗaukar kaya da suka makare ta da bumabumai lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 512 tare da jikkatan wasu fiye da 290 na daban sannan a ranar 19 ga watan agustan wannan shekara mayakan kungiyar ta al-shabab sun farma otel ɗin hayat da ke birnin magadishu fadar mulkin ƙasar inda harin ya lashe rayukan fararen hula 21 tare da jikkatan wasu 117 na daban baya ga hasarar dukiyoyi TV masharhanta sun bayyana cewa harin kunan bakin wake da 'yan kungiyar ta'addanci ta kungiyar al-shabab suka kai kan otel ɗin hayat da ke birnin magadishu shine hari mafi muni na farko da 'yan ta'addan kungiyar ta al-shabab suka kaddamar a kasar tun bayan da hassan sheikh mahmud ya ɗare kan karagar shugabancin kasar a tsakiyar watan mayun wannan shekara ta 2022 kamar yadda akwai yiwuwar 'yan ta'addan sun zaɓi kaddamar da mummunan harin ta'addanci kan hotel ɗin hayat Riyadh ne saboda wuri ne mai tsaro kuma a bisa al'ada manyan jami'an gwamnatin Somalia suna yawan sauka a otel ɗin a lokacin hutun mako kuma gungun 'yan ta'addan da suka kai hari kan otel ɗin sun tada bama-bamai ne ta hanyar ƙaddamar da hare-haren ƙunin bakin wake tare da buɗe wutan bindiga kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa an shafe tsawon sa'o'i talatin cur ana gumurzu tsakanin jami'an tsaron Somalia da gungun 'yan ta'addan ƙungiyar ta al-Shababul mujahideen da suka kai hari kan otel ɗin lamarin da ya janyo rushewar wasu ɓangarorin otel ɗin tare da lalacewar ginin kafin jami'an tsaron ƙasar su samu nasarar halaka dukkanin 'yan ta'addan. kamar yadda a ranar litinin bakwai ga wannan wata na nuwamba mayakan kungiyar ta al-shabab suka kaddamar da hari kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar habasha da ke tsakiyar yankin galgadot ta hanyar harin kunan bakin wake da wasu motoci biyu da suka makare su da bama sannan wasu mayakan suka bude wuta kan sojojin gwamnati da suke sansanin sojin kamar yadda wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar ta al-shabab suka kwashi ganimar makamai a cewar kakakin mataimakin kungiyar ta'addanci ta al-shabab abdi asis abu mus'ab yana mai jaddada cewa mayakan sa sun kai hari ne ta hanyar tarwatsa wasu motoci biyu da suka makare su da bumabumai sannan mayakan kungiyar suka farma sansanin sojin ta bangarori daban-daban inda ya yi da'awar cewa sun kashe sojoji masu tarin yawa tare da kwasar ganimar makamai dr hassan kananje daraktan cibiyar nazarin dabarun yaƙi na ƙasa da ƙasa a shiyar ƙahon afirka ya bayyana bayyana cewa manufar kungiyar Alshabab shabab ta zafafa kaddamar da hare-haren wuce gona da iri a 'yan watannin baya-bayan nan ita ce kokarin ganin ta raba kan al'ummar somaliya da tsorata gwamnatin tarayyar kasar da kuma kokarin nuna cewa kungiyar ta girgiza ba kuma tana nan da karfinta a fagen ci gaba da fafatawa da gwamnatin tarayyar somaliya da masu taimaka mata musamman rundunar sojin ƙasa da ƙasa musamman bayan halaka ɗaya daga cikin jagororin kungiyar ta Alshabab shabab abdullah Yari a farkon watan da ya gabata na Oktoba. kamar yadda wasu masharhanta ke bayyana cewa mummunan harin ranar 29 ga watan oktoban da ya gabata da mayakan kungiyar ta'addanci ta al-shabab suka kaddamar da ya sanadiyar mutuwar mutane 116 tare da jikkatan wasu 324 na daban a birnin magadishu ya zo ne bayan mummunan kashin da mayakan kungiyar ta'addancin suka sha a ranar 10 ga watan na oktoba inda rundunar sojin gwamnatin tarayyar somaliya ta halaka 'yan kungiyar ta al-shabab fiye da 200 a wani samaman da sojojin kasar suka gudanar a lardin hiran da ke tsakiyar kasar ta somaliya rahotanni sun bayyana cewa an shafe tsawon sa'o'i goma ana gumurzu tsakanin 'yan ta'addan da sojojin gwamnatin tarayyar habasha da suka samu tallafin dakarun sa kai na kasar inda yawan 'yan ta'addan da suka sheka lahira suka kai 200 kwararre umar mahmud kuma memba a kungiyar da ke nazari kan rikice-rikice a duniya ta international crisis group yana cewa matakan da gwamnatin tarayyar somaliya take ɗauka na neman murkushe 'yan ta'addan al-shabab yana samun nasara kuma wannan shine abin da masani kan harkokin tsaro a yankin ƙahon afirka hassan hananji ya yi tsokaci a kai yana mai jaddada cewa wannan mataki da gwamnatin tarayyar somaliya ta ɗauka shine yaƙi mafi nasara a tarihin yaƙi yaƙi da ta'addanci a ƙasar ta somaliya hakanan mai bincike a cibiyar nazarin kimiyya ta kasar faransa roland marshall ya bayyana cewa abin da muke gani a halin yanzu a somalia babban farin ciki ne a fagen yaƙi da ta'addanci michel ya yi imani da cewa gamayyar waɗannan tawaga da suke goyon bayan gwamnatin somalia a wannan yaƙi za su haifar da gagarumin sauyi a wannan rikici da ya addabi ƙasar tsawon shekaru musamman matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na shawo kan mayakan sa kai musamman manoman yankuna wajen sabar makamai domin 'yantar da kansu da yankunan su daga wuce gona da irin masu ikirarin addini har ila yau mai bincike a cibiyar nazarin kimiyya ta kasar faransa roland michel ya kara da cewa shigar da al'ummar gari cikin fagen yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar al-shabab zai saurin kawo ƙarshen mayakan ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab saboda dakarun sa kan sun san dabarun yaƙi da 'yan ta'addan al-shabab suke amfani da su a yankunan da suka mamaye musamman maɓoyansu da wuraren adana makamansu kamar yadda matakin da gwamnatin tarayyar somaliya ta ɗauka na tattaunawa da sarakunan gargajiyar yankuna da wakilan ƙabilu da dama da suke goyon bayan tsarin siyasar gwamnatin tarayyar ƙasar kan hana ƙungiyar alshabab kuɗaɗen da suke karɓa a hannun jama'ar su da sunan zakka zai ƙara gurgunta ƙungiyar ta alshabab a fuskar tattalin arziki kamar yadda shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud a ganawarsa da 'yan jaridu ya bayyana gagarumar nasarar da gwamnatinsa ta samu samu na samun nasarar haɗa kan ɓangarorin malaman addinin musulunci 'yan salafiya da sufaye da kuma 'yan ikhwanul musulmin da sauran al'ummar gari duk da saɓanin mahanga da ke tsakaninsu wajen haɗa kai domin samun damar yaƙar 'yan ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab masu aiwatar da kashe-kashen gilla kan duk wani ɗan adam ba tare da al'akari da addininsa ba musamman a hare-haren bama-bamai na ƙunan baƙin wake da suke ƙaddamarwa a wuraren taron jama'a a a duk faɗin ƙasar a cewar wakilin jaridar le monde ta kasar faransa daga birnin nairobi na kasar kenya ya yi furuci da cewa duk da tsaka mai wuya da mayakan kungiyar ta'addanci ta alshabab suke ciki amma duk da haka suna ci gaba da gudanar da gumurzu da rundunar sojin gwamnatin tarayyar somaliya da kawayenta na cikin gida da na kasashen waje tare da ci gaba da kame wasu busassun yankunan karkara da suke tsakiyar kasar da kuma kudanci musamman yankin jubaland da ke shiyar kudancin kasar kuma a zantawar da wakilin jaridar ta le monde ya yi da wasu jami'an jakadancin kasashen yammacin turai sun ji da masa cewa lalle 'yan kungiyar ta'addanci ta al-shabab suna cikin mawuyacin hali amma ba a kai ga murkushe su kwata-kwata ba shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya bayyana cewa tun bayan sake zabensa a matsayin shugabancin kasa ya fara gudanar da shirye-shiryen kawo ƙarshen kungiyar ta'addanci ta al-shabab a kasar ta somaliya game da 'yantar da dukkanin yankunan da suka mamaye musamman waɗanda suke kudanci da kuma tsakiyar kasar Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka labarta muku a wannan makon majalisar ɗinkin duniya ta sanar cewa adadin al'ummar duniya ya karu zuwa biliyan takwas a bana majalisar dai ta danganta wannan bunƙasa ta al'ummar duniya da yadda ake samun tsawon rai sakamakon irin ci gaba da aka samu a bangaren kiwon lafiya sarrafa abinci mai gina jiki da kuma ci gaban da aka samu ta bangaren muhalli. To koya kuka ji da wannan rahoton ya lamarin yake a wajen ku Wannan kuma shine maudu'in mu a wannan mako ga kuma malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyo biyu wacce hausa. Magana sahaba wa ila likita a kwarnaka jihar Maradi a jamhuriyar Nijar wanda yake zaune a yanzu a garin Dan Isa da a jihar ta Maradi. Eh a hakikanin gaskiya za mu ce lalle alhamdulillah alhamdulillah da Allah ya ba mu ikon kara yawaitar al'umma duniya musamman al'umma ma'aiki sallallahu alaihi Eh za mu gani cewa lalle ni a matsayina na likita ko musulmi azumi na ganin cewa ya eh, lalle duk yadda muka yi allah iya ba mu wani fasaha ko kuma yana ba mu daman fahimtar wani abu a ɗayan daidaita kaza a gyara kaza sai a samu kaza duka wannan iko ne na allah shi ya su haka kuma da ke cewa ma ta sha'una illa na sha allah hakika na gaskiya haka ne alhamdulillah kuma na fatan allah ubangiji ya kara lauta mu ya kara ba ku lafiya da zama lafiya da abin da kuma lafiya za ta cika mana kwanciyar hankali a kasashen mu na musulmi da ma na duniya baki daya assalamu alaikum shi na ra'ayi na magana sahiba wa ila duk na kwarnaka a jihar maradi mazaunin garin isa a yasu a jihar ta maradi ta fatan za a huta lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio BOH Hausa ta Hiran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar niger jihar Tawa mazauni kasar Gambia to babu zamu ce ya mu ce alhamdulillah da dukkan majalisa ta duniya ta gane mutane suna karuwa da irin gwamnatin da ke cewa a rage aihuwa ko kuma a rage yin amarmari saboda mutane sun yawa a kasaisayi ko kuma a duniya to ta Allah ba tasu ba Allah ya tashi su kuma suna tasu duk kirba-kirban da za su yi na cewa a rage aihuwa ko kuma a rage wani ba za isa iya koyin ba sai dai abin da Allah ya yi Allah shine ke halitta shine ke raya kuma shine ke kashewa mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Gambia na gode BOH Hausa a tashi lafiya Assalamu alaikum muryar masu saurare gidan musulunci na Iran mai magana Jibrin daga jihar Bauchin Najeriya Najeriya don su ne amfani da wannan dama game da wa'annan ra'ayoyi. Ni a ra'ayina shine yanzu Allah kama lokacin da ya kamata ita majalisar ɗinkin duniya ta taimaka kasashe kamar irin su Najeriya don a halin gaskiya mu gwamnatin Najeriya ba abin da za mu ce sai mu ce dai ubangiji Allah kama na sauki. To kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurari inda a yau muke jin ta bakin ku. game da rahoton majalisar ɗinkin duniya na cewa adadin al'ummar duniya ya karu zuwa biliyan takwas a bana malami na gaba sai ka sha muje. rediyo Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Elias Firezi na kulab ra'ayin zuci da take Agadis Jamhuriyar Nijar bisa kan wannan maudu'i da kun kasa na yau bisa kan cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa eh, duniya al'umma suna karuwa hatta wasu ababe wanda take ganin su sun kasa kama abin da ya shahi kiwon lafiya da abinci mai gina jiki da sauran abubuwan da sun kaka. Eh, to lallai wannan abubuwa ba mun ce Basa ba sa daga cikin abubuwan da ya ka kasarin al'umma na duniya lalle wannan abubuwa yana daga cikin hakan tun da gaskiya muna gani abin da ya shahi a inda muke ma eh muna gani yanda da shekarun baya da suka wuce zaka ga takaitattun mutane ne amma yanzu zaka ga kullum duniya tahiya take kullum gari tahiya yake kenan kun ga wannan albarka ce daga cikin al'umma ta musulmi da suka samu da ma al'umma ta duniya gaba daya kenan sai mu ce mu wannan bunƙasa al'umma eh Allah ya ƙara mashi albarka alheri ne ga duniya sashen Hausa na gidan radio Iran na Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Niger da wannan karuwa da numkuwa da al'ummar duniya muke yi ni ana gani wannan alheri ne da ci gaba tunda Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu yana sanar da mu ba zai taɓa mantawa da mu ba sai mu fatan Allah ubangiji ya karo mana al'umma musamman ma masu bin tafarki na addinin Islama sannan kuma har ila yau ina wannan addu'ar Allah ubangiji ya ba mu abin da za mu ci mu sha mu fatar da sauran bukatu ba tare da mun wahalta ba ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa sunana Sanusi Madattai da Magaram Jihar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran radio mai albarka muna shin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i na majalisar ɗinkin duniya da ta yi kiyasi mutanen duniya al'ummomi suna karuwa to sai mu ce maimaici ne suka yi mu dama a addinance mun san wasu su shigo wasu su tahi ne ake yi haka duniya dama tabbada kenan mu a addinance karuwan mu ce ta musulmi muna fata dai ubangiji Allah ya ba al'ummomi abin da za su sha kuma muna kira ga magabata su ji tsoron Allah bisa ga tarbiyyantar da al'umma duka su ne yauni ya hau bisa kansu saboda samun aiki da abin da lahiya za ta ci kuma kenan yauni su ne ya hau bisa kansu muna musu fata alheri da fata a tashi lahiya mai muku magana alkasun babu liman a har daga jihar agar salamu alaikum hausa head assalamu alaikum mai muku magana muhammadu lawali loye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar niger alhamdulillahi dangane da wannan ikirari na majalisar ɗinkin duniya da take cewa eh, adadin al'ummar duniya sun ƙaru, to dama wannan abu ne sananne shi lamarin rayuwa yau a ƙaru yau a ragu haka allah ya tsara mana kenan mu sai dai mu addu'ar wannan al'umma da suke tunanin an ƙaru, sai dai mu addu'ar allah ubangiji ya sa mu zauna lafiya mu ji tausayin junanmu da junanmu Allah Ubangiji kuma ya forewa kowa da kowa wadatar da mu da abincin da za a ci a sha wato kuma da harkar ilimi bangaren lafiya gaba ki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatar mu da abubuwan more rayuwa duk wani mai mugun nufi akan ko a rage al'umma ko kuma a yi wani abu na daban su Allah Ubangiji ya sa aniyar ta koma kansa rediyo bihohet mai magana muhammadu lawal luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya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 amsoshin fikihu. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana abil qasim al mustafa muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al ma'asumin jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da amsoshin fikihu. Wannan shiri kamar yadda muka sani mukan amsa tambayoyin da kuke turo mana ne dangane da al'amura da shafi fikihu mu kuma mu yi bincike sai mu ba ku amsa. To a yau muna da tambayoyi ga su a gaban mu bari mu fara da wannan tambaya da take cewa assalamu alaikum masu gabatar da wannan fili na amsoshin fikihu. tare da fatan kuna nan lafiya ni ina da tambaya kuma wannan tambaya ta ta shafi alamar ne na fikihu wanda insha Allahu nake so a bani amsa tambayar da nake da ita ta shafi alwala ne dangane da al'amura da suka shafi shafa a ƙafa idan mutum ya yi alwala ya wanke fuskansa da hannayensa ya shafi kansa ya zo yin shafar kafa shin in zai yi shafan nan zai iya shafawa a kan safa wadda yake da ita a cikin a kafarsa kafin ya kasance ya je ya yi sallah ko kuma dole ne sai ya cire safa din zai je wannan al'amura na shafan da zai yi to da allah na fata za a bani cikakkiyar amsa to wannan tambaya daga ji wanda yi ta Ah, yana bin mazaban jafariya ne domin kamar mazaban jafariya kamar yadda muka sani ne ita ce ta kasance a cikin al'amura na alwala ake shafan kai a kuma shafi kafa ba a wanke kafa to tambayar a fili cewa za kasance bayan ya shafi kai ya zo ya shafi kafarsa amma shafan na ya yi ta a kan safa ta kafa to wannan bai inganta ba domin abin da aka ce shine wamsahu wannan wamsahu ɗin Allah cewa biro usikun wa arjulikum to idan an ce biro usikun wa arjulikum ko kuma wasu sun ce wa arjulakum kamar yadda yake a cikin aya wannan abin arjul ai in kai shafa akan ainihin Ah, ka shafa akan safar da ke kafa ka ai kaga ba akan arjul ne ba kan rijil bane rijil shine kafa kafa kuma an ce kafa ce bayan da za a yi a ɗauki abu ka ɗora a hannunka ka ɗora akan safa ka ce ka ɗora akan kafa ai ba akan kafa ka ɗora ba akan safa ka ɗora saboda haka babu a takaici dai a dunkule dai bai inganta ba dole ne in ka zo shafar bayan ka shafi kai ka zo shafan kafa to sai ka cire safan gaba ɗayanta sai ka yi shafan ka akan kafar sannan sai ka mayar da ka kasa abin da yake kenan a cikin al'amura na fikihun mazhaban ahal baita alaihi tare da fatan an amsa maka wannan tambaya to ga wani shi kuma bawan Allah shi ma yake cewa assalamu alaikum ah, tare da fatan eh, za ku amsa mun tambaya ta tambayar ta shafi al'amari ne na bakance don allah a cikin al'amura na kihu menene bakance kuma yaya ake yin bakance din nan sannan idan mutum ya yi bakance bai aiwatar da abin da ya yi bakance a kai ba shin yana da laifi ko ba shi da shi to masha Allah to na farko dai bakance abin da ake nufi da shi can da kayi ce me ake nufi da shi abin da ake nufi da bakance a cikin shari'a ta musulunci shine ka yi wani alkawari akan za ka yi wani abu in har wani abu da kake bukata wajen Allah ta'ala ya biya maka da ka. in har bukatar taka ta biya to sai ka alkawari kai kuma za ka yi wani abu na alheri wannan shine a dunkule ake nufi da bakanci misali kana son ka je makaranta ka yi wani abu misali a ce ɗalibi ne kai ka yi ƙoƙari a makarantar nan ka ga cewa a jarabawa ka sami maki mai yawa domin kana cikin wani abu na tsoro akan cewa lalle akwai yiwuwar ba za ka samu maki yadda kake so ba to sai ka zo ka wa Allah alkawari Allah ka taimake ni ka agaza min na samu maki mai yawa misali a ce a cikin ɗari kana son ka samu tamanin sai ka ce ubangiji ni kuma na yi alkawari idan jarabawa nan ta zo na yi wannan jarabawa na samu maki ya kai tamanin na yi alkawari zan ciyar da wato miskinai guda goma daga aljihuna kaga zai ba da sadaka na abinci ya ciyar da miskinai guda goma to wannan alkawarin da kai shine ake ce masa bakanci wannan kenan na ganin ya fito fili ma'anarsa so abin da yake biyo baya shine cewa in allah ya biya maka bukatanka sai ka samu wannan abin da kake bukata ka ci jarabawa din ka samu wannan makin da kake so to lallai wajibi ne ka fitar da wannan abu da kai alkawari wato ka ciyar da waɗannan mutane goma ana bin ka wannan bashin wajibi ne ka je kai wannan tunda alkawari ne kai Allah ta kai wa Allah ta'ala to kaga amsan ka ta biyu kenan wajibi ne ka amsa matukan wato ka aiwatar matukar kayi alkawari abu na uku tambayar ka ta uku shine idan ba ka yi bashin akwai laifi a wannan ai ba sai ma an gaya maka ba ai ba sai an gaya maka ba akwai wata aya ma da Allah ta'ala ya ishara daga cikin irin mutane waɗansu yake cewa wa minhum man ahadallah daga cikinsu akwai wanda ya wa Allah alkawari la in ataitana salihan lanakunanna wannan wani alkawari ne da Allah ta'ala yake nusar da mu waɗansu sun yi cewa matukan Allah ya ba su ɗa salihi to su za su yi kaza za su yi aiwatar da wani kaza da kaza ban ainihin fito da ayan gaba ɗayanta ba don da na manta ƙarshen ayan amma dai shigen mazmunin abin da Allah ya nuna akwai waɗanda suka yi alkawato wannan kaga bakance ne suka yi na cewa in Allah ya yi musu kaza za su yi kaza in Allah ya ba su da salihi to za su yi lana na ne wala na kuna minal minal eh, khashi'in ne ko minal mutaqin ne za mu yi sadaka kuma za mu kasance daga cikin masu takawa kamar ƙarshen ayan kenan wallahu alam to ala hal wannan abun Allah sai ya ci gaba cewa falamma huma bakhilu bihi a lokacin da Allah ɗin ya ba su abin da suke masa bakance ɗin sai suka yi rowa da wannan abun sai suka kasance ba su yi abin da suka ce za su yi na sadaka din ba to kaga wannan Allah ta'ala sai ya ce fa a hum nifakan sai Allah ya ɗauki abin a matsayin cewa sun yi abin da suka yi kamar sun yi shi a matsayin munafinci to kaga wannan ba karamin laifi bane ai ka yi wa Allah alkawari za ka yi abu kaza in ya yi maka kaza kuma ya yi maka abin bayan ya maka din kai kuma ka ƙi yin abin da ka yi alkawari ɗin to kaga wannan ko a gaya maka akwai laifi ko ba a gaya maka akwai laifi ba tabbas kai ma ka san akwai laifi to ina fata wayannan tambayoyi sun fito fili kamar yadda aka yi su to saboda lokaci za mu tsaya anan insha Allah sai a mu na gaba za mu zo da wasu tambayoyi din insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku isoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan da stan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da hudubar gadir inda muka bayyana cewa bayan hudubar da kaɗan ne Allah ta'ala ya saukar da wani bangare na aya ta uku a cikin suratul ma'ida inda ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa a yanzu kam ya isar da sakon Allah ta'ala gaba ɗaya kuma ya kammala addinin musulunci ya kuma cika nemarsa ga al'ummar musulmi sannan ya yarje masu musulunci ya zama addininsu kuma addinin gaskiya har duniya ta naɗe alkurani mai girma zai ci gaba da kasancewa shiriya da kuma jagora ga al'ummarsa amma tare da shugabanni goma sha biyu halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bayansa mun kuma ji yadda wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi wa Aliyu da Abi Talib alaihi salam bai'a mazansu da matansu suna masa barka barka da zama shugaban muminai maza da mata sai dai kamar yadda muka faɗa a baya wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama ba su yi riko da halifofin da Allah ta'ala ya zaɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba don kamar yadda za mu gani nan gaba bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zaɓar wa kansu wasu shugabanni ba a wa'anda Allah ta'ala da manzansa suka amince da su ba sai dai abin tambaya ita ce shin rashin samun khalifanci a zahiri bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauya kammalar addini da kuma cikar ni'ima wanda Allah ta'ala ya yi wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne amsa ita ce a'a bai sauya ba wannan cikar ni'ima da kuma kammalar addini suna nan tare da samuwar wa'annan limamai goma sha biyu a bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai bin su da kuma riko da su ne suke da matukar wuya a lokacin ta yadda 'yan kaɗan ne suke iya haƙurin masibar da ta biyo bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai kamar yadda wasu malamai suka faɗa wasilcin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma matsayin da Allah ta'ala ya ba wa Ali da Abi Talib alaihi salam da kuma 'ya'yansa da jikokinsa goma sha ɗaya wani matsayi ne wanda ba a iya kwace shi a saƙifa wato wurin da aka zaɓi halifa na farko kenan bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam matsayi ne kamar wanda Allah ta'ala ya ba wa annabawa to ƙaryata annabi ba zai cutar da shi ba kwace haƙƙinsa ba zai rage masa matsayi a wajen Allah ta'ala ba bilhassali ma a cikin jarabawa ne matsayinsa zai ƙara bayyana malaman tarihi sun bayyana cewa duk tare da cewa an ƙwace iko na zahiri daga ali abi talib salam bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma matsayinsa na kofar ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haƙuri da juriya da kuma ɗaukan matakai da suka dace na hana addinin nan gurɓacewa ya sa duk da cewa ikon yana hannun wasu amma ya iya ya kare addinin nan daga gurɓacewa ga wanda yake son sanin gaskiya ko kuma ya sami damar sanin gaskiya mu ɗauka a fagen ilimi hatta a cikin zamanin halifofi uku da suka gabace shi kowa ya san ya fi kowa ilimi a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da ya kai ga wa'annan halifofi suna neman taimakonsa don warware matsaloli na ilimi da dama wa'anda suka rikice masu na ruwaito halifa na biyu a duk lokacin da aliyu da abi talib salam ya warware masa wata matsala sai ya ce idan ba aliyu ba da umar ya halaka an ce ya faɗi wannan kalmar har so saba'in ko fiye da shi a cikin shekaru goma da ya yana shugabancin al'ummar musulmi a lokacin sai dai ba koyaushe ne idan ya ba su shawara ko ya warware musu matsala suke karɓarta ba to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 ta shiga halin rikici ta kowane bangare da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a ranar lahadin wannan mako ne shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog ya rantsar da benjamin netanyahu a hukumance a matsayin sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da zai jagoranci daular yahudawan sahayoniya a karo na shida tun daga shekara ta 1996 duk da zarge-zargen da ake yi kansa musamman na yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa tare da gurfanar da shi a gaban kuliya bayan sakamakon zaɓe da aka gudanar a haramtacciyar ƙasar isra'ila da ya samu goyon bayan mafi rinjayen 'yan majalisun dokokin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a taron manema labarai a fadar shugabancin haramtacciyar kasar isra'ila da ke birnin kudus da aka mamaye shugaban haramtacciyar kasar ta isra'ila isaac harzog ya furta cewa na amince da nada benjamin netanyahu a matsayin sabon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila da zai kafa gwamnati sannan a jawabinsa ya taɓo batun shari'ar da ake yi kan sabon firaministan dangane da yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa inda ke cewa zarge-zargen da ake yi kan benjamin netanyahu ba za su hana shi jagorantar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba a ƙarƙashin doka har ila yau shugaban haramtacciyar kasar ta isra'ila isaac herzog ya kara da cewa akwai buƙatar nuni da cewar kotun kolin haramtacciyar kasar isra'ila ta fayyace cewar duk da jerin tuhumce-tuhumce da kotu take yi kan memba a majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila kenneset kuma ɗan takarar mukamin firayim Firaminista Benjamin Netanyahu, amma doka ba ta haramta masa hurumin rike matsayin Firaminista ba, sakamakon haka Benjamin Netanyahu yana da kwanaki 28 na zaɓo mambobin majalisar gudanarwa domin kafa gwamnati a haramtacciyar ƙasar Isra'ila, kuma idan har zuwa ƙarshen wa'adin bai kai ga samun nasarar zaɓo 'yan majalisar ba, to za a ƙara masa wasu kwanaki goma sha hudu domin samun damar kammala zaben kamar yadda kundin tsarin mulkin haramtacciyar Ƙasar isra'ila ya tanada wasu mambobin majalisar dokokin haramtacciyar Ƙasar isra'ila 64 daga cikin gamayyar jam'iyyun siyasa da suka goya wa netanyahu baya har ya kai ga samun nasarar ɗare matsayin firaministan haramtacciyar Ƙasar isra'ila da suka haɗa da jam'iyyar likud sahayoniyancin addini shas yahudut hatura sun gwada kokwantansu kan yiwuwar samun nasarar kafa sabuwar majalisar ministocin cikin hanzari da gabatar da ita ga majalisar dokokin kasar kiniset sakamakon sabanin da ke tsakanin jam'iyyu da suka kafa kawancan kan neman mukamai benjamin netanyahu ya fara rike mukamin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ce tun a shekara ta 1996 zuwa 1999 sannan aka zaɓe shi a shekara ta 2009 a karo na biyu sannan ya sake ɗare karagar a shekara ta 2013 a karo na uku sannan ya sake dawowa kan karagar a karo na hudu a shekara ta 2015 sannan a watan mayun shekara ta 2022 ya sake ɗare kan karagar a karo na biyar kuma a halin yanzu aka sake zabensa a karo na shida da zai kafa sabuwar gwamnati lamarin da zai sanya ya zame mutumin da ya fi jimawa a kan karagar firaminista a haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a gefe guda kuma ƙwararru kan harkokin da suka shafi haramtacciyar ƙasar ta isra'ila sun tabbatar da cewa netanyahu zai kafa sabuwar gwamnatinsa ce duk kuwa da tashe-tashen hankula da suka tabaibe haramtacciyar ƙasar isra'ila a kowane mataki kwararrun sun kara da cewa hakika barakar da take tsakanin bangarori daban-daban na yahudawan sahayuniya ta fito fili kuma a kullum sai kara tsananta take yi kamar yadda kwararrun suka bayyana cewa rarrabuwar kai tana kara ta'azzara a kowace rana a tsakanin al'ummar yahudawan sahayuniya kama daga 'yan siyasa har zuwa al'ummar gari lamarin da masu fashin baki ke ganin hakan a matsayin babbar barazana ga ci gaba da samuwar daular ta yahudawan sahayuniya kwararru kan harkokin da suka shafi haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa benjamin netanyahu zai kafa gwamnatinsa ce kan ginshikai guda biyu waɗanda su ne aƙidar siyasar masu tsatsauran ra'ayin addini ta yahudawan haredi da suke da awar yin koyi da koyarwar attaura da kuma jam'iyyar mahangar sahayoniyanci mai ɗauke da aƙidar nuna wariya da ganin halarcin murƙushe duk wanda bayi kan tafarkinsu dukkanin waɗannan ɓangarori biyu sun dage kan neman samun makamai guda hudu da suka hada da bangaren shari'a da yaƙi da kuɗi da kuma na harkokin cikin gidan ƙasar ta haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda a wani bangare kwararrun kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila suke nuni da cewa gwamnatin benjamin netanyahu mai ra'ayin wuce gona da iri kan al'ummar falasinu za ta kasance mafi kwanciyar hankali da ci gaba fiye da gwamnatocin da suka gabace ta saboda netanyahu yana ɗaukar nasararsa a zaɓe a matsayin mafita ne gare shi daga kangin da ya shiga kuma samun gagarumin goyon baya daga masu tsaurin ra'ayi irin nashi da zai ba shi damar ceto manufa manufofinsa ta hanyar ci gaba da aiwatar da bakar siyasar wuce gona da iri kan al'ummar Falasɗinu. 'Yan siyasan Falasɗinawa suna nuni da cewa Benjamin Netanyahu yana tunanin kafa sabuwar gwamnati ce kan ƙoƙarin shafe batun Falasɗinawa musamman batun neman kafa 'yantacciyar ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kai da mai da hankali kan ƙarin janyo wasu ƙasashen larabawa da na musulmi kan ɗaukan matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma burinsa na gina katangar wariya da nufin killace al'ummar Falasɗinu gami da ƙoƙarin murƙushe kushe su da nufin kawo ƙarshen ambatonsu sakamakon haka masana da manazarta suke ganin wannan sabuwar gwamnati da benjamin netanyahu zai kafa a haramtacciyar kasar isra'ila nan kusa kaɗan ita ce gwamnati da za ta zo a mataki mafi hatsari da yiwuwar taɓarɓarewar al'amura a tsawon shekaru masu yawa da haramtacciyar kasar isra'ila ta kwashe tana aiwatar da ayyukan wuce gona da iri a tarihinta sakamakon yadda gwamnatin haɗin gambizar za ta ƙunshi masu tsatsauran ra'ayin yahudawan sahayuniya masu halatta jinin duk wanda bai dauke da akidar su sannan masu akidar mike katiyuzim ta masu wuce gona da iri kan al'umma kamar yadda wasu daga cikin jam'iyyun haɗin gambizar suke da ra'ayin karfafa bakar siyasar ci gaba da mame yankunan falasinawa domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida kamar haka ne masanin harkokin siyasa rasim ubaidat ya bayyana wa gidan talabijin na al'alam cewa yana ganin ganin benjamin netanyahu zai kafa sabuwar gwamnati ce ta masu tsauran ra'ayin yahudawan sahayuniya baya ga jam'iyyun da suka mara masa baya na masu aƙidar mike ta masu wuce gona da iri kan al'umma da na Yahudawan Sahayoniya masu ra'ayin kungiyar ta'addanci ta Da'ish wato ISIS kuma tuni waɗannan jam'iyyu suka cimma yarjejeniya da na tanyahu kafin mara masa baya kan ƙara kasafin kuɗi ga tsagerun Yahudawan Sahayoniya masu tsaurin ra'ayin addini da batun ƙarfafa gine-ginen matsugunan Yahudawan Sahayoniya 'yan kaka gida a yankunan Falasɗinawa da jaddada rashin amincewa da duk wani batun neman kafa 'yantacciyar ƙasar Falasɗinu hakanan ƙwararru kan harkokin haramtacciyar kasar ta isra'ila na ganin cewa al'ummar falastinu ta fahimci cewa lalle batun zaman lafiya da sulhu da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba wani abu bane illa rudin kai don haka suka shirya gangamin dagewa wajen kara kaimi da tsayin daka domin tunkarar ƙalubalen da za su fuskanta tare da jaddada aƙidar cewa gwagwarmaya ce kadai za ta kasance mafita da za ta kai ga kwato kasarsu da sauran haƙoƙinsu da dokokin dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu har ila yau 'yan siyasar falasinawa sun tabbatar da cewa al'ummar falasinu ba ta da wata mafita da ta wajaba a kanta wajen gudanar da mu'amala da ta dace da mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila 'yan mamaya sai turjiya da amfani da ƙarfin makamai da nufin tunkarar sabuwar gwamnatin da netanyahu zai kafa ta masu tsatsauran ra'ayi da ruhin wuce gona da iri kan falasinawa don haka dole ne gwagwarmaya da makami ta ƙara haɓaka domin kare masallacin aka al da haƙoƙin da aka kwace na Falasɗinawa ta hanyar haɗin kan al'ummar Falasɗinu. Hakanan 'yan siyasan Falasɗinawa suna ganin cewa Netanyahu zai gudanar da al'amura da suke da hatsari a yankin domin kuwa babban burinsa ba wai ya taƙaita da mame yankunan Falasɗinawa ba ne kaɗai har ma da kwace dukiyar yankin ta hanyar ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan 'yan gwagwarmaya da suke kare ƙasashensu. sannan 'yan siyasar falasinawa suna masu jaddada matsayinsu ta kalubalantar shirye-shiryen Netanyahu a yankunan falasinawa da aka mamaye da bakar aniyarsa kan yankunan da suke karkashin ikon falasinawa don haka suke jaddada cewa lalle makirce-makircen sabon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila ba za su cimma nasara ba